a haɗuwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci mai ɗimbin tarihi masallaci na marigayi malam bako allah ya gafarta mishi allah ya mishi rahama sannan majalisi wanda malam malamin mu shekhi haya muhammad salafi al'akari ke gudanar da karatuttuka cikin safi da yamma da daddare to muna fatan allah ya rayuwar shi albarka da sauran yan uwa gaba ki daya mun haɗu a irin rana irin ta yau ranar juma'a 11 ga watan sha'aban hijiran wanzu dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai wanda ya daidai da talatin ga watan januwari miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu ne domin gudanar da muhadara na taya ɗan uwa mana abubakar musa mana abubakar ɗan borno da amaryarsa malama khadija awwal wanda za a ɗaura gobe allah ya kai mu a masallacin matar a masallacin marigayi hafizu almadani karfe sha ɗaya na safe za a ɗaura aura to an haɗu ne a wannan masallaci domin a ɗan tunatar da juna a kan abin da ya shafi abin da yake da alaƙa da zamantakewa na aure so da yawa malam yana ɗaukar maudu'i idan irin munasaba ya faru na abin da ya shafi aure yana ɗaukar maudu'in da yake da alaƙa da aure ne domin ya tunatar da mu musan hakkokin da yake kanmu na iyalai su ma su san hakkokin da yake kansu namu to muna fatan babban malamin mu a shek ya haya muhammad salafi hafizahullah shi ne gabatar da wannan muhadara a wannan masallaci insha Allah da ka ɗan uwa sai a saurara da kullum basira a fa'idanci da gwalagwalan nasihohi da malamin mana a wannan masallaci insha Allah akan abin da ya shafi munasaba na aure muna fatan Allah ba ma da gudanar da wannan muhadara inda ya kamata assalamu alaikum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 da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da talatin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau a wanda kowa ya sani rana irin ta yau ranar juma'a muna gudanar da tafsiri ne a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci malam bako to sai kuma ga shi yau din nan ba tafsirin za a yi ba yau din nan za a gudanar da ainihin tattaunawa ne ko kuma muhazara na munasaba na ɗan uwa mai albarka shine malam abubakar wanda malam abubakar mu muna kiran shi malam abubakar ɗan borno Malamakar musa tare da amaryarsa malama khadija awwal to gaskiya wannan ainihin haduwa haduwa ne mai albarka saboda duk mutumin da ya san malam abubakar ya san malam abubakar ya daɗe sosai bai aure ba kuma ina daga cikin mutanen da muke matsa mashi sosai cewa ya kamata ka yi aure lokaci ya yi da za ka yi aure shi kuma zai ce mu insha Allah za a yi insha Allah za a yi akwai sanda har sai da muka tattauna da mahaifiyarsa dangane da cewa bai dace mala abubakar ya zauna haka nan ba tare da ya yi aure ba ga shi shekaru suna ta ƙara ainihin a matsowa sosai misali to ina ganin ana cikin wannan hali ba da daɗewa ba sai malam bakar ya same ni sai ce mun akar maka lawo abinda ka daɗe kana mun magana yanzu gashi Allah ya kawo shi saboda haka ya bani katin aurensa to gaskiya na yi farin ciki kwarai da gaske da na ga cewa malam baka tambalo gashi nan shi ma za a aurar da shi eh, kuma Allah ɗan Allah ya kai mu gobe insha Allah ne za a daura auren malam abubakar tare da amaryarsa malama khadija awal Allah ta'ala muke roko Allah ta'ala ya tabbatar da wannan al'amari sannan Allah ya sanya ma wannan al'amari albarka Allah ya sanya wannan aure a cikin mizanin kyawawan ayyukansu Allah ya sa wannan aure ya zamanto aure ne mai tabbata har zuwa ga aljanna ah, to dangane munasaba da wannan aure ina so in tattauna abin da yake da alaka da tarihi na ainihin zaidu bin harisa tarihin zaidu bin harisa tare da matashi zainab bintu jahash radiyallahu anha karkashin ayan nan inda Allah ta'ala ke cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah ya hukunta al'amari ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hukunta al'amari an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zamanto suna da zaɓi akan al'amarinsu idan Allah ta'ala ya hukunta al'amari ko manzan Allah ya hukunta al'amari baya kamata a ce mumini yana da wani zaɓi in dai mutum ya cika mumini in dai mutum ya cika ahalin sunna aka ce mai Allah ta'ala ya hukunta al'amari ko aka ce mai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya hukunta al'amari ya kamata ya miƙa wuya kai tsaye zuwa ga umarnin Allah da umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan aya da na karanta wato idan muka duba cikin ibn kasir za mu ga cewa ibn kasir ya kawo azbabun nuzul kala-kala ya kawo sabubba daban-daban na saukan wannan ayatun. daga cikin sabubban da ibn kasir ya kawo rahimahullah ya ce a wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tafi domin ya nema ma ainihin wato dan shi aure shine wato Zaidu bin harisa annabi ya je dan ya nema masa aure kun ji na ce dan shi shi shi ya haife shi ba shi ya haife shi ba amma a lokacin jahiliya an gane ku mutum yana iya zuwa ya samu wani yaro ko da ba shi ya haife shi ba inda yaron ya zama to dan riko ne shi misali kana iya zuwa ka ce to jama'a wannan ɗa ya tashi daga ɗan riko yanzu ya zama to ɗana yana da hukunci na ɗana zai iya gado na kamar yadda ɗana zai gaje ni kuma duk wani gata wanda ɗana zai samu shi ma zai samu to zai dubi harisa yana daga cikin mutanen da suka samu wannan gata a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda Zaidu bin harisa a da can bawa ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam to saboda irin kyawawan ɗabi'un zaidu zaidu ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hidima lokuta masu yawa yana matsayin bawa na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ana cikin wannan hali iyayensa sun yi ta nemansa sun yi ta neman sa suna neman zaidu bin harisa lokacin da zaidu wato aka ainihin kama shi a matsayin bawa har ya zama to an kawo shi wajen manzan Allah manzan Allah ya siye shi a matsayin bawa iyayensa sun rasa shi suna ta neman shi to ana cikin wannan hali iyaye suna ta bin diddigi har suka ji labari cewa zaidu bin harisa yana madina shi ne suka kama hanya suka zo madina inda suka sami ɗansu a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne suka zo suka samu manzan Allah suka ce sun zo ne wajen shi don neman arziki suka ce sun ji labari an ce ɗansu yana wajen manzan Allah annabi ya ce haka ne su suna so ne manzan Allah ya gaya musu nawa ne za su biya domin su karbi ɗansu su tafi da shi sai manzan Allah ya ce ba sai kun biya ko kwabo ba abinda za a yi zan kira zaidu bin harisa idan na kira shi idan ya yarda zai bi ku shi ke zan ba ku shi kyauta ba tare da kun biya ko kwabo ba amma idan bai yarda zai bi ku ba yana da zabi suka ce sun yarda shi ne cikin wannan hali aka kira zaidu bin harisa aka ce masa ka san wa'annan mutane ko ne ya ce kwarai da gaske waɗannan mutane iyaye na ne zaid bin harisa ya tabbatar da cewa waɗannan mutane iyayen shi ne a lokacin nan sai manzo Allah ya ce to iyayenka ne sun zo suna so su tattauna da kai suka keɓanta da shi suka tattauna da shi suka nemi cewa sun zo ne domin su fanshe shi daga bauta za su fanshe shi daga wajen muhammadu ya koma wajensu shi ne sai zai bin harisa ya nuna musu cewa shi ɗin nan ya zaɓi ya zauna bawa a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da a cewa ya bi su ya zaɓi ya zan bawa ba kuma ya tabbata bawa a wajen manzan Allah fiye da a ce ya bi su kuma zai bin harisa ya maimaita wannan magana a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaban iyayensa to akan wannan sai iyayen suka yi farin ciki da suka fahimci cewa ashe yana cikin ainihin koshin lafiya kuma yana cikin kyakkyawan kulawa a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai iyayen nan suka koma inda suka fito to irin wannan irin yadda zai bin harisa ya nuna lallai yana son alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga irin kyautatawa da irin hidiman da yake wa manzon Allah cikin farin ciki sai manzon Allah ya ce to jama'a ku shaida daga yau Zaid bin Harisa ya tashi daga suna Zaid bin Harisa yanzu sunan shi ya koma Zaid bin Muhammad daga yau an daina kiran shi Zaid bin Harisa wanda larabawa suna kiran wannan al'ada a tabanni ne mutum ka ɗauki ɗa wanda ba naka ba ka mayar da shi kamar ɗanka ya zamanto duk wani abin da duk wani gata wanda ɗanka ke da shi shi ma yana da shi kuma idan ka rasu yadda 'ya'yanka za su gaje ka shi ma zai gaje ka to wannan manzan Allah ya sanar tun daga lokacin aka daina kiran shi dubi ne harisa sai aka koma ana kiran shi zaidu bin muhammad na fatan gani. to wannan shine abin da ya faru to wata rana sai manzan Allah ya kama hanya ya je yana so ya nema ma zaidu bin harisa ya nema masa aure sai manzan Allah <clears throat> sallallahu alaihi wa sallam sai ya shiga gidan zainab bintu jahash al-asadiyya radiyallahu anha da ya shiga wajen sai ya zo ya nemi aurenta cewa ya zo yana neman aurenta shi ne sai take cewa ita gaskiya ba za ta aure shi ba bi ma'ana ita ba za ta aure, zai dubi na harisa ba sai manza Allah ya ce mata lallai lallai ina bukata ki aure shi sai to ya rasu ka ba ni dama in yi shawara in na yi shawara in na ga cewa zai yi in aure shi zan aure shi in ba zai yi ba zan sanar da kai daga baya suna cikin tattaunawa tsakanin shi manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam da Zainab bin Harisa sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya wa ma kana lil wala mu'mina idza qadallahu wa rasuluhu amran an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihi bai dace ga mumin mumini namiji ba da mumina mace idan Allah da manzon Allah suka yanke hukunci a ce suna da wani zabi wa ya ya'si wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk mutumin da ya saba ma Allah da manzansa to hakika ya bace bata wanda yake bayyananne tunda manzon Allah ya buƙaci ya ke Zainab tunda annabi ya buƙaci ki auri Zaid bin harisa to ya kamata a ce kin bi wuya baya kamata a ce in manzon Allah ya faɗi magana a ce ke kina da wani zaɓi akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to tunda aka saukar da wannan aya sai hankalin Zainab bintu Jahsh sai tashi sai Zainab sai ta miƙa wuya ga umarnin Allah da manzansa an gani. sai take cewa hu ya ra'a ah, ke cewa hu ya rasulullah ta ce ya rasulullah shin ka yarda ya zamanto shi zai aure ni ya rasulullah ka gamsu da shi sai manzo Allah ya ce na gamsu da shi sai take cewa to izan la a'asi rasulullah sallallahu alaihi wasallam in haka ne kuwa ni ba zan saba ma umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kar an kahatu nafsi haƙiƙa na aura mai kaina an gane ku kaga ita zainab bintu jahsh ta miƙa wuya ga maganan Allah subhanahu wata'ala ta miƙa wuya ga maganan manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ɗaya daga cikin asbabun nuzul kamar yadda al'allama ibnu kasir ya kawo sannan kuma an karbo daga ikrama daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren Zainab bintu Jahsh ya nema ma Zaid bin Harisa radiyallahu anhu sai ita Zainab bintu Jahsh sai ta kyamaci al'amarin sai Zainab bintu Jahsh sai ta kyamaci al'amarin yaya manzon Allah zai zo ya ce ta auri ainihin bararren bawa alhali ita ta fito a babban gida ne to su haka kamar tana so ta ce yaya za a yi in auri wanda na fi shi daraja ni na fito a babban gida shi kuma asalin shi bawa ne aka yanta shi to ni gaskiya ba na son shi sai ita zainab bintu jahash sai ta kyamaci ainihin auren dubi bin harita sai take cewa ana khairun minhu hasaban ni na fi shi alkhairi ga matsayi an gani kuma an ce mace ce wacce tana da tsananin fushi da aka yi maganan hankalinta ya tashi yaya za a yi a rasa wanda za a aura mata sai wanda asalin shi bawa ne sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin Iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wannan haka nan imamu mujahid da qatada da muqatil duk haka suka ruwaito cewa wannan aya ta sauka ne ga Zainab bintu Jahash radiyallahu anha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya nemi aurenta cewa ta auri bararren bawansa Zainab Azaid bin Harisa sai ta iya za ta aure shi to amma da aka saukar da wannan aya sai ta amsa to wasu malaman tafsiri su suna ganin ayan nan ya sauka ga wata baiwa Allah ana kiranta ummu kulsum bintu uquba radiyallahu anha ummu kulsum bintu uquba bin abi mu'ay ta kasance farkon wa'anda suka yi hijira daga cikin mata wato ma'ana bayan sulhu hudaybiya tana daga cikin farko wanda suka yi hijira to ita wannan baiwa Allah bayan ta yi hijira sai ta ga an saukar da ayan nan inda Allah ke magana akan wa mar'atan mu'minatan in wahaban nafsa halin nabi to a lokacin da aka saukar da wannan aya cewa duk mace mumina in ta ba da kyautar kanta ga annabi in arada nabi an yi yastankiya an yastankiya idan annabi yana so ya aure ta sai ita wannan baiwa Allah a ummu kulsum bint uqba bin abi mu'ayth radiyallahu anha ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta bada kyautan kanta gare shi da ta bada kyautan kanta gare shi sai manzon Allah yace ya amsa annabi yace qabiltu na amsa to sai sai farin ciki sai manzo Allah ya ce amma ba wai ina so ni zan aure ki ba ina so ne zan aura ma bararren bawana an gane ku zan aura wa bararren bawana zai dubi harisa radiyallahu anhu wannan abin ya faru bayan ita zainab bintu jahash ta rabu da ainihin Zaidu bin harisa bayan auren su ya rabu to shine manzo Allah ya zo ya tsara nema ma zaidu wata mata shi ne ya zo ya nemi ita wannan umu kulsum bintu uku ba to ita ma umu kulsum din sai hankalinta ya tashi sai ta yi fushi da ita da dan uwanta suke cewa mu din nan mun zo wajen manzan Allah muna so na zo na ba da kyautan kaina ga manzan Allah to amma yaya za a yi manzan Allah kuma ya zo ya aurar da ni zuwa ga bararren bawon shi sai ta kyamaci wannan abu, dan uwanta ba ya kyamaci wannan abu. sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri to haka ibn kasir a cikin tafsirinsa ya kawo asbabun nuzul daban-daban to amma daga baya sai ibn kasir ke cewa wannan aya ta game ga duk wani al'amari in dai manzan Allah ya bada umarni shin manzan Allah ya baka umarni ne ta bangaren aƙida, ko ta bangaren ibada ko ta bangaren mu'amala in dai manzan Allah ya bada umarni baya kamata a ce kana da wani zabi ya kamata a ce manzan Allah ya bada umarni kai tsaye a matsayin ka na musulmi ka mika wuya a gare shi ɗari bisa 100 an gane yace wa zalika annahu idza hakama Allahu wa rasuluhu bi shay falaysa li ahadin mukhalafatuhu Ya ce wannan idan Allah ta'ala da manzansa suka hukunta wani al'amari baya kamata ga wani mutum ya saba ma wani al'amarin walaktiyar bi ahadihima sannan wani mutum ba shi da wani zabi ga umarnin manzan Allah wala ra'ayu ba shi da wani ra'ayi wala ƙaunin ba shi da wata magana kamar yadda Allah ta'ala ke cewa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum Allah ya ce a'a na rantse da ubangijinka Allah ta'ala ya rantse da zatinsa ya ce la yu'minu wallahi ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimu ka fi ma jara bainahu har sai sun kai hukunci gare ka ya rasulullah ga duk abin da ya faru tsakaninsu ka duba ka duba yadda Allah ta'ala ya rantse ba Allah ya ce fala wa rabbika a'a na rantse da ubangijinka kamar Allah ya ce na rantse da kaina la yu'minu Allah ya ce wallahi ba za su yi imani ba hatta muka, fi ma shajara bainahum har sai sun kai hukunci gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su malaman usulul fiqi Allah ya musu rahama sun ce wannan mahadin yana daga cikin siga na umu wato duk wani abin da ya faru tsakanin su in an ce duk wani abin da ya faru kenan ba a cire komai ba duk wani abin da ya faru da yake da alaƙa da aƙidansu duk wani abin da yake da alaƙa da ibada duk wani abin da yake da alaƙa da mu'amala duk wani abin da yake da alaƙa da suluki kai rayuwarmu gaba ɗaya in dai muna jayayya an gane ko to in aka ce mana manzan Allah ya faɗa to ya kamata a ce manzan Allah ya raba mana gargama ko kuma idan manzan Allah ya ba da umarni to ya kamata a ce umarnin manzan Allah yankan wuƙa ne ba mu da wani zabi akan umarninsa shine ma'ana la yu'minun ba za su yi imani ba ba su da imani hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya ka zama alƙali ga duk abin da ya faru tsakaninsu kaga fi ma shajara bainahum duk wani abin da ya faru tsakaninsu sun mala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt sannan kuma ya to kada su ji wani kunci a cikin ransu ga duk abin da ka hukunta idan manzon Allah ya hukunta al'amari bai kamata a ce musulmi ya ji wani kunci ba ya kamata ɗari bisa ɗari ya mika wuya wa yusallimu taslima kuma su sallama matkar sallamawa an gane wannan ku saboda haka wannan aya ya shafi komai da komai in dai aka ce manzan Allah ya riga ya faɗi magana to ya kamata maganar manzan Allah ya zan babu jayayya a kansa an gani to wannan aya sawa'un an saukar da shi ne ga Zainab Bintu Jahash ko an saukar da shi ne ga ainihin ta biyu wanda aka faɗa ita cewa Ummu Kulsum bint Uqba bin Abi Ai, ko kuma an saukar da shi ga wasu abin abinda dai ake so mu gane shine ba wai ayan yana magana akan su kadai bane an gani ana magana ne akan musulmin duniya ne gabaki daya dan manzon Allah ba yana magana da wasu mutane ke bantattu bane yana magana ne da mutanen duniya dan Allah ta'ala cewa yayi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashira wa nazira ba mu aiko ka ba ya rasulullah sai ga dukkan mutanen duniya gaba daya kana mai albishir kana mai gargadi a wata aya Allah ya ce annabi gaya wa mutane kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku mutane lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya to saboda haka wannan aya ya to yankan wuka ya zamanto umarni ga dukkan musulmi idan kana da wani ra'ayi a zuciyanka sai to manzon Allah ya faɗi wata magana sai magana ya saba ma ra'ayinka to ya kamata ka ɗauki wannan ra'ayi aka ka wurgar da shi ka ɗauki maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka rinjayar da shi an gane ko da wannan ne ake gane cewa lallai kai cikakken mumini ne kai to bari mu gani Allah subhanahu wata'ala ya jarabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani al'amari al'amari mai wuya sosai al'amarin da ba kowane mutum za a jarabe shi da wannan ya ci jarabawa ba shine wannan aya wanda Allah ta'ala ya saukar wa istaqulu lillazi an amallahu alayhi wa amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha an gane ku wato wannan aya da Allah ya saukar wato al'allama ibn kasir yana ce mana ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ainihin zainab bintu jahash al-asadiyya ya aurar da ita zuwa ga zaidu bin harisa kamar yadda muka yi bayani a can baya ita wannan zainab bintu jahash al-asadiyya radiyallahu anha sunan mahaifiyarta umaima bintu abdul muttalib kuma ta kasance koko ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa to annabi ya aurar da zainab bintu jahash zuwa ga zaidu bin harisa kuma aka biya sadaki dinari goma da azurfa sittin da kuma lullubi a duk dai manzan Allah an biya da wasu kayan ɗaki haka to kamar yadda ainihin bukatar bin hayyan ya faɗa ya ce bayan an ɗaura auren tsakanin zainab bintu Jihar, tare da ainihin mijinta zaidu bin harisa sai ya zamanto sun zauna tare da ita shekara ɗaya ko biye da shekara ɗaya kaɗan haka to amma zaman da suka yi cikin wannan shekara ɗayan nan zama ne kamar zaman do kamar yadda ake cewa zaman doya da manja an gane ko ya zaman to kullum suna cikin fada ita zainab tana nuna kamar yaya za a yi a ce wannan shine zai aure ta ita ta fito a babban gida shi kuma asalin shi bawa ne wanda aka yanta shi ita tana ganin gaskiya ta fi shi matsayi bai dace a ce shi zai aure ta ba to sai ya zamanto ba ta masa kyakkyawan biyayya sannan ba ta nuna masa ainihin soyayya sai ya zamanto kullum tsakanin zaidu bin harisa da matar shi babu zaman lafiya to al'amarin ya yi kamari kwarai da gaske da bala'i yayi bala'i shine zai dubi harisa sai kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah gaskiya zai a Zainab bint Jahash ba ta mun biyayya kuma tana gasa mun manganu to saboda ka ya rasulullah yaya zan yi sai zama to da ta kai ƙara wajen annabi tana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ya kai ƙara wajen annabi yana gaya ma annabi irin halin da yake ciki cewa ba ta masa biyayya shi kuma manzan Allah kullum zai ba shi haƙuri kullum yana ba shi haƙuri ka yi haƙuri ka riƙe ta zan mata magana kullum idan zaidu ya zo manzan Allah yakan ba shi haƙuri sannan kuma manzan Allah yakan yi mata faɗa ana nan ana nan ana nan an gane zaidi yana yawan kai kara wajen annabi yana gaya mai irin abubuwan da take yi saboda haka sai Allah subhanahu Wata'ala sai ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan aure tsakanin zaidu bin harisa da zainab wannan aure ba zai tabbata ba saboda ita zainab ba ta son shi tunda ba ta son shi lalle wannan auren zai lalace kuma idan wannan aure ya lalace ina buƙatar kai za ka auri zainab bintu jahash ina fatan gane wannan auren nan zai lalace kuma ina buƙatar idan auren ya lalace kai za ka aure ta hankalin manzan Allah ya daga ƙwarai da gaske me yasa hankalin shi ya daga hankalin shi ya daga saboda al'ada ne na larabawa tun a jahiliya cewa wato dan riko dan riko dire yake da danka saka idan yayi aure ya saki ya saki matar shi to har abada ba za ka ba za ka aure ta misali to gashi kuma an ce dan riko yanzu zai zai dubi ne harisa dan riko ne ga manzon Allah kuma gashi ya auri Zainab binti Jahash to dan rikon nan zai saki Zainab binti Jahash sannan manzan Allah zai aura to idan manzan Allah ya aura to za a yada maganganu na batanci ga manzan Allah za a ce ga manzan Allah nan ya auri dan ainihin wato ya auri matar dan rukunsa, to saura ka hankalin manzan Allah ya tashi ya rasa yadda zai yi gashi nan dai umarnin Allah ne su subhanahu wata'ala cewa wannan al'amari auren nan ba zai tabbata ba kuma lallai sai zai ya saki matan nan kuma idan ya saki kai nike so ka aura an gane wannan ko to ana nan ana nan zaidu bin harisa sai ya kawo kara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah gaskiya wannan mata fa ba ta mun biyayya na gaci ba zan iya rike ta ba ba zan iya zaman aure tare da ita cikin wannan hali ba sai annabi ya ce masa amsik alayka zawjaka wa taqilla ka riƙe matarka don Allah ka riƙe matarka ka ji tsoron Allah kar ka sake ta an gane ku me yasa manzo Allah yake cewa ka riƙe matarka kar ka sake ta saboda ya san cewa idan zai ya saki matar shi zai aure ta tunda dai Allah ya riga ya bada umurni akan haka an gane wannan ku shine Allah ta'ala yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in taqulu lil ladzi an'ama Allahu alaihi wa an wa an'amta alaihi tik alayka zawjaka wa taqilla a lokacin da kake cewa wannan bawon Allah wanda Allah ya masa ni'ima kai ma kai masa ni'ima Allah ya masa ni'ima da me da musulunci asalin shi da kafiri ne Allah ta'ala ya masa ni'ima da musulunci don babu wani ni'ima da za a yi ma a duniya da ya wuce musulunci to Allah ta'ala ya masa ni'ima da musulunci wa an amsa alayhi kai ko manzo sallallahu alaihi wasallam ka masa ni'ima da yanci da can yana bawa ka zo ka yanta shi ka zo ka mai da shi ya zama kamar ɗanka har ma aka sa suna zaidu bin muhammad to a lokacin da kake ce ma wannan wanda kai wa ni'ima shi ma Allah ya yi masa ni'ima kana ce masa amsik alaika zaujaka watan illa in ya kawo maka karan matar shi sai ka ce masa ka rike matarka a gare ka ka ji tsoron Allah kar ka sake ta an gane ku sai Allah ke ce masa wa tukfi fi nafsika man lahu mubdihi wa takshan nas ya rasulullah kana boyewa a cikin ranka abinda Allah sai ya bayyana da shi kana boyewa a cikin ranka abinda Allah sai ya yi mai. sai ya bayyanar da shi wannan maganan cewa zai bin harisa zai saki matar shi kuma kai za ka aura kana ta ɓoye na riga na gaya masu ya tabbata kana ɓoyewa amma fa Allah ya ce fa sai ya bayyanar da shi to me yasa kake ɓoyewa ya rasulullah me yasa kake ɓoye da sai Allah ya bayyanar da shi sai Allah ya ce wa takshan nas kana jin tsoron mutane ne ko kana ganin mutane za su ringa aibanta ka za a ringa yadawa a cikin larabawa a ce ga wani mutum mai suna muhammadu ya zo ya auri matar da ɗanshi ya saka wannan shi ne abinda da yake maka nauyi ko ya rasulallah wa tukfi fi nafsi kamar lahu kana ɓoyewa a cikin ranka abinda sai Allah ya bayyana da shi wa takshan nasu. kana jin tsoron mutane to wallahu a haku an taksha ya rasulallah Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoro ya rasulallah Allah ta'ala ya ce lallai zaidu zai saki wannan mata kuma kai za ka aura to ya kamata ka ji tsoron Allah ka cire wannan tunani a zuciyanka in dai dokan Allah ya zo an gani ka cire tunanin wai za a zage ka duk duniya gaba ɗaya su kika in dai ka nemi yardan Allah an fahimci wannan da kyau ko idan mutum ya san cewa abin da zai aikata zai sanya Allah ya yarda da shi to duk duniya gaba ɗaya su ce ba ka son ka duk duniya gaba ɗaya ta aibanta ka to idan sun aibanta ka wanda tasiri aibantawan zai yi a wajen ka aljanna ba tasiri to saboda ka ya rasulullah an gane ko kana jin tsoron mutane alhali Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoro to ana cikin wannan hali zaid bin harisa ita zainab bintu jahash tana ta nuna mai nau'i na wulaƙanci haka ba ta masa biyayya kuma kullum ya kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da manzon Allah yake faɗa da ya kasa haƙuri kawai sai ya fito fili kawai sai ya sake ta an gano wannan ko da zai da ya zo ya sake ta sai Allah ta'ala ya ce manzan Allah ya aura sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ku? bayan Allah ya gaya ma annabi wa tukfi fi nafsi kamar lahu mubdi to kashi yanzu Allah ya bayyana da shi al'amarin da manzan Allah ke tsoro Allah ya bayyana yanzu ga Zaid bin Harisa ya saki matarsa sannan kuma an ce manzan Allah ya aura kaga wannan shi ma wannan nau'i ne na jarabawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda nake ba kowa zai iya cin wannan jarabawa ba wani zai gwammace ya saba ma Allah ya burge mutane an gane wannan ko to shi ya gwammace yi biyayya ga Allah ko da duk duniya za su kyamace shi ne Allah ta'ala yake gaya mana falan ma domin hawa min ha wadaran naka. a lokacin da zai ya gama biyan bukata da ita sai muka aura ma da ita ku duba wannan magana da kyau jama'a a lokacin da zaidu ya gama biyan bukata da ita sai muka aura ma ita shin da Allah jama'a ku yi tunani da kyau wannan aya da a ce hadisi ne a cikin sahih bukhari da muslim da ƴan kalaka to sun ce me yaya za a yi a ce wai bawa bawan da manzan Allah ya yanta ya gama biyan bukata da matar shi sa'annan kuma a ce wai a aura mai ita ai an ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi bai inganta ba an gani? ka kila ma a ce an ma mutuncin manzo in ka bi ta hanyar su profeso masu kare ainihin martaba manzan Allah in jizu cewa duk wani hadisi wanda ya taɓa janibin manzo duk ingancinsa za su da'afa hadisin an gane ko da hadisin ya zamanto ya kai intaha wajen inganci a wajen malaman hadisi ko da malaman hadisi na duniya sun inganta wannan hadisi wai idan hadisi ya taba janibin manzo za su yi watsi da hadisin to yanzu irin su profeso da a ce wannan hadisin da a ce wannan aya hadisi ne na rantse ma da Allah da sai profeso ya karyata shi profeso zai ce wannan wannan hadisi ya taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa yaya za a yi a ce fararren bawan manzan Allah ya auri mace ya saki Sa'an nan, ba ma ya auri mace ya saki ba Allah ma cewa yi yayin da ya gama biyan bukata da ita falan ma kaza zaidun min ha wadaran zawajna ka a lokacin da zai biya gama biyan bukata da ita sai muka aura ma ita ku kaddara wannan hadisin yana cikin sayar bukari da ƴan alaƙato sun yi fata-fata da ita da irin su profesu makari sun yi fata-fata da ita ko doktorin giyas ba shi ma an gane ko da shi ma zai zo ya ce wannan hadisin ya yi karo da kaza-kaza shi ma zai karyata an gane dama can baya ganin darajar sayar bukari su kuma dama 'yan ƙalaƙato dama ba ruwansu da hadisin manzan Allah dama A gani shi kuma makari yana son hadisi ne in bai taba janibin manzo ba shi kuma taba janibin manzo a wajen shi shine abin da ya dace da kwakwalwan shi yanzu tsakani da Allah da za a bar ma wannan hadisi da ce a ce ma wannan hadisi ne ba ayan qur'ani ba sai aka ce ma wannan hadisi ya taba janibin manzo zaka yarda to amma tun da aya ne yanzu zaka iya yarda cewa wannan aya ya taba janibin manzo har ma aisha radiyallahu anha tana cewa da manzon Allah zai boye wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani da ya kamata ya boye wannan aya duk wani sakon da Allah ya ba manzo babu abin da ya boye an gane ya isa inda zai boye wata aya da wannan aya ya kamata ya boye ayan da Allah ta'ala ya ce manzon Allah ya auri ya auri ainihin matar da bararren bawon shi ya saki da manzo Allah ba zai karanta ayan ba balle a san ma an saukar da ita an gani amma duk da haka saboda amana na manzo Allah haka ya zo ya karanta ayan a gaban mutane sannan kuma manzo Allah ya zo ya ɗabbaka abinda Allah ya faɗa ya auri Zainab bintu Jahsh an gane wannan ko amma a zuciyarsa wato yayi haka ne kawai dan bin umurnin Allah da ba dan haka ba an gani manzo Allah sam sam baya son wannan al'amari kuma Allah ta'ala ya ba mu labarin abin ibn jarir al-tabari radiyallahu anhu yana cewa karkashin ayan falan ma zai zaidun min hawadaran yana cewa wa kana allazi waliya tazwijaha min huwa la wanda ya jibanci aurar da Zainab bintu Jihar zuwa ga manzon Allah shine Allah duk sauran matan annabi gaba daya waliyansu ne suka aurar da su amma kuma ita zainab bintu jahash Allah shi da kansa ya aurar da ita an gane wannan ayi wato ita Allah shi ya binci aurar da ita babu ainihin kullin aure babu sadaki babu shaidu daga ainihin dan adam babu wani shaida daga dan adam dangane da aurar da ita Zainab bintu Jahash an karbo daga Anas bin Malik radiyallahu anha lokacin da yake cewa lokacin da ainihin ita zainab binti jahash bayan zaidu bin harisa ya sake ta ya gama da har ta gama idda da ta gama idda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zaidu bin harisa izhab fazkurha alayya da wani jarabawa kuma sai manzon Allah ya ce wa zaidu bin harisa ka tafi wajen zainab zainab binti jahash ka ce mata ni din nan ina son ta zan aure ta annabi ya tura mijinta zuwa gare ta tsohon mijinta ba tsohon mijinta wanda ya sake ta manzan Allah ya tura shi ka je wajen tsohuwar matarka ka ce mata ni manzan Allah ina son ta zan aure ta in kai ne za ka je an gane duk da cewa ba duk da cewa kai ka sake ta sai ka ji labari kuma an ce malamin ka ne kuma zai aure ta ku fahimci wannan ko kaga dai kai ka sake ta kace baka so ko sai kuma malamin ka sai ya aura wallahi sai shedan ya raya ma ina ganin ma cewa wallahi malam ne ya tada mu fada wallahi tallahi dama malam yana santa na riga na fahimci al'amarin da can tana so na muna zaman lafiya da ita malam da ya ringi saƙa mata a hankali a hankali sai da ya kwace min matata to daga yau in har babu wani majalisi na salafiya sai masallacin malam bako na fasa karatun ma ba za a ƙara yin salafi an fasa yin salafiya ina ba san gane wannan to billahi lazi da yawa daga cikin ɗalibai ba kowa zai iya ture ma wannan ba manzan Allah shi ya dade yana sulhu tsakanin shi da ita ya dade yana sulhu to bayan kuma sun rabu ba da dadewa ba tana gama idda annabi ya wuri ta na fatan gano wannan kaga wannan ma wani jarabawa ne inda a ce zaidu bin harisa ba shi da kyakkyawan amincewa da manzan Allah da sai shaidan ya shige shi amma saboda ya riga ya gamsu cewa manzan Allah manzan Allah ne kuma duk wani abin da manzan Allah ke aikatawa yana aikatawa ne karkashin wahayi daga Allah ba wai yana yi da ka bane wannan shine dalilin da yasa Zaid bin Harisa sai ya mika wuya kai tsaye zuwa ga umurnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko annabi ya ce ka tabi ka nema mun aurenta sai shi Zaid bin Harisa ya tafi har ya je wajen Zainab bint Jahash lokacin tana faɓa gari za ta yi tuwo a lokacin da ya zo ya ce falon mara ha azumar bi sadari to wallahi lokacin da na ganta sai ta yi kwarjini a kirjina sai na ji kwarjinin ma'in dufare ta yadda ka san ma bai taɓa aurenka ba ta ƙara mai wani kwarjini me yasa ta ƙara mai kwarjini saboda manzon Allah ya ce yana so ya ce hatta la astadiu an anzura ilaiha har ya zamanto ba ni da ikon ma in kalle ta saboda kwarjininta na kasa makora mata ido in kalle ta in mata magana an gani sai na kasa mata magana in ce mata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya turo ni ya gaya min cewa in zo in gaya miki shi yanzu yana yana son ki da aure a lokacin nan sai ce fa wallaitu har zahari wa nakastu ala aqibi yace sai na juya mata bayana saboda na kasa fuskantanta na juya mata baya sai na ainihin sai ina tafiya da baya a wato na juya maka baya na misali wa qultu nace ya zainab abshiri yace ya ke zainab albishirinki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya turo ni wajen ki cewa in gaya miki yana son ki saboda haka ki bani sako in kai masa sai take cewa ma ana biswani atin shay'an hatta u'amiru rabbi sai shi kenan na ji sakonka amma ni ba zan ba da wani amsa ba sai na nemi shawara wajen ubangiji na duk abin da ubangiji na ya faɗa da shi zan yi aiki kenan tana so ta yi istikara ko ne sai a faƙamat ila masjidiha wanda zalar alquran a lokacin nan tana cikin zama tana roƙon Allah Allah ya kawo mata babuta sai ƙur'ani ya sauka da qur'ani ya sauka nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen ta ba tare da izini ba an gane ku Allah ya riga ya ce masa na aura maka ita kawai kai tsaye manzon Allah ya shiga ne ba tare da izini ba saboda Allah ya riga ya aura mai ita an gane wannan ku to kaga wannan ba karamin darasi bane yake karantar da mu farko dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da larabawa suna da wani irin mummunan al'ada kuma al'ada ne wanda yake yayi karfi sosai shine al'ada na attabanni idan mutum yana da ɗa ruku wanda ba shi ya haife shi ba sai ɗan nan yana kyautata masa zai iya cewa jama'a ku shaida daga yau wannan ɗaya zama ɗana duk wani abin da ɗana yake da shi na gata shi ma zai samu kuma idan wannan ɗa yana da mata to wannan mata ɗin idan ya fice ta a duniya gaba ɗaya in ba wani mutum sai kai ba za ka aure ta ba wannan shi ne ɗabi'un mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci to Allah ta'ala yana so ya lalata wannan mummunan al'ada na attabanni sai Allah ya yi amfani da biyayyen halitta an gane wannan ku sai Allah ya amfani da manzo sallallahu alaihi wasallam tare da bararren bawansa wanda kuma ba karamin wulakanci da ƙasƙanci ba ne a ce kai din nan ka auri matar da bawanka ya saki ko matar da bararren bawanka ya saki to amma Allah subhanahu wata'ala saboda yana so ya lalata wannan sai Allah ya sanya manzon Allah ya aura ma zaid bin harisa zainab bint jahsh da ya aura mai ita sai aka samu rashin fahimta ita din nan ta aure shi ne saboda manzon Allah ya ce ta aura amma ita a zuciyarta ba ta son shi to sai ya zama to aure ya ƙi yin daɗi da aure ya ƙi yin daɗi shine Allah ta'ala ya gaya wa manzon Allah cewa wato Zainab Binta Jahash Zaid bin Harisa zai fice ta in ya sake ta kuma kai za ka aura malamai suka ce dalilin wannan Allah ta'ala yana so ya rusa wannan mummunan al'ada ne na jahiliya wanda yake da alaƙa da wannan ne. an gane wannan ku irin yadda manzan Allah ya rike zai dubi ne harisa sai aka nuna wato kuskure ne daga yau Allah ya nuna wannan zai dubi ne harisa din duk da cewa asali bawanka ne ka yanta shi sannan ka zo kai shela a cikin al'umma cewa daga yau ya zama ɗanka a daina kiran shi zaidu bin harisa sunan shi yanzu zaidu bin muhammad to sai Allah ya ce wannan al'ada sunanta matacciya an gane wannan ko ud'uhum bi aba'ihim wa aksad inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanakum fi din ud'uhum bi aba'ikum ku kira su da sunan ubanninku ud'uhum ud'uhum li'aba'ihim ku aqsadu inda Allah ku kira su ga sunan ubanninsu huwa aqsadu shi yafi adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum idan ba ku san sunan iyayensu ba to daga yau ku kira su ƴan uwanku a cikin addini ko bararrun bayanku amma maganar wai Zaid bin Muhammad yanzu wannan al'ada babu shi yanzu musulunci ya riga ya rusa wannan an gane da idan ba kai ka haife shi ba haramun ne a jingina sunan ɗan zuwa gare ka an gane to kenan irin 'ya'yan nan da ake tsuntowa ba wanda ba a san iyayensu ba aka tsunto su ba a san babansu ba ba a san maman ba sai mutum ya rike wannan ɗa har ɗan ya girma a wajen shi to yanzu wani suna za a sama yaron Eh? tun da dai wannan ɗa ba kai ka biyaran yaron ba wani suna za a sama yaron tun da Allah ya riga ya hana a kira wannan yaro da sunanka Udu ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsadu Allah ku kira su da sunan ubanninsu shi yafi adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum in ba ku san ubanninsu ba to ku kira su ƴan uwanku a cikin addini bararrun bayanku to yanzu irin wannan ɗa yanzu wani suna za a kira shi in an kai shi makarantar islamiyya ko makarantar boko aka ce yaya sunanka wani suna zai sa sunan baban shi na? wani ya ce wai mutumin da ya rike shi idan kai ka rike shi sai kuma yaron ya ce kai ne baban shi ai Allah ya ce wannan kuskure ne an daga an lalata wannan al'ada na attabanni to amma yana iya sanya cewa misali in sunan shi sidi ya ce sidi bin abi sidi dan baban shi sunan shi kenan sidi bin abi a zamanin magabata akwai wani mai suna ibn abi sunan baban shi a ce dan baban shi irin yadda ba wuce kusa dan baba shi wannan dan baba ƙila wanda ba a san baban shi ba to kuma gashi an rike shi sai a kira shi a ce wani dan baba in an yi haka kaga ba yi kuskure ba to hausawa suna cewa kowa sunan shi mamman to za a iya cewa sidi mamman za a iya cewa haka inda ya zama to al'ada ne na hausawa sun dauka cewa in an kira kowa sunan shi mamman in ba a san sunan shi ba za a iya kira shi da wannan to za a iya kira shi sidi mamman ko to an sa mai suna aka ce sidi abdullahi sa kowa bawan Allah ne an gani kawai a yi sauriya sidi abdullah sai a jingina shi zuwa ga abdullahi bi ma'ana bawan Allah saboda a kare mutuncin wannan wannan yaro din an gani saboda idan ya zamanto ba a sa mai wannan suna ba zai iya shafan mutuncin yaron an fahimci wannan ko to kaga irin wannan akwai matsala haramun ne dai kai din nan da ka rike shi ka sa sunanka ka ce ya ringa amfani da sunanka kuskure ne dole ne a nemi yadda za a yi in kuma an san mahaifiyarsa sai a jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa kamar bilal bin hamama bilal yana da sunaye ana jingina shi zuwa ga baban shi ana jingina shi zuwa ga mahaifiyar shi ana kiran shi bilal bin raba sunan mahaifinsa sannan ana kiran shi bilal bin hamama sunan mahaifiyarsa hamamatu sannan annabi isa dan maryam ana cewa isa bin maryam ko to shi ma ana iya jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa dai an san mahaifiyar mahaifin ne ba a sani ba Allahu a'lam na fatan gane wannan to su haka haramun ne dai to irin yadda wasu yara suke yi fa a wannan zamani idan dan uwan baban ne ya rike su sai su cire sunan baban su sa sunan dan uwan baban musamman ma idan dan uwan baban na da kuɗi an gane dan uwan baban multi biloniya ne sai su cire sunan sunan baban su sa sunan dan uwan baban ya halatta bai halatta ba shi ma dan uwan baban wai yana za ga yana jin haushi inda ya zamanto yaran shi ya dauki nauyin su amma sun sa sunan baban su ce ni fa na dauki nauyin biya musu kuɗin makaranta na dauki nauyin musu tarbiyya har ga kai kaza amma wai sun sa sunan baban su an gani idan mutum ya karanci addini da kyau idan ya ga yaran sun sa sunan shi zai iya hanawa ma ya ce ku sa sunan dan uwan baban ku sa sunan baban shi ne wanda ya haife ku dan Allah cewa ya ud'uhum li abaihim Allah yake ba ce ba ce ba ce ku kira su da sunan dan uwan baban ba shi yafi adalci a wajen Allah ku ban wannan ku to kaga wannan akwai hikima sosai a gurguje an ce lokaci ya dan mazo misali an gane ku wato a cikin wannan aya din akwai wani al'amari muhimmi wanda muke so mu ba malam abubakar shawara in mun duba zai da ne harisa ya samu rashin fahimta da matashi da ya samu rashin fahimta da matashi bai dauki mataki da kwakwalwan shi ba me yayi ya je ya kai kara wajen manya idan wani abu ya hada ka da matarka kada ka yi gaggawan daukan mataki ka je ka nemi shawarar manya ka kai ƙara zuwa gare su amma kuma kai ƙaran nan ba wai da gaggawa ba ba a so ya zama to miji bini-bini da an masa laifi bini-bini ya kai ƙara bini-bini ya kai ƙara a'a idan ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa wajen ganin ya sulhunta da matar shi su fahimci juna al'amarin ya gagara a nan wajen sai ya kai ƙararta zuwa wajen manya domin a zo a bincika mai ke faruwa a sasanta su ina fatan gane wannan wani idan sun samu matsala da mata shi kawai zai dauki mataki ne matsala ne wanda bai sa kara ya karya ba sai dauki mataki da kansa ya sake ta daga baya koma yana nadama kaga irin yadda dubi ne harisa yayi ya dade yana zuwa yana neman shawarar manzo Allah yana kai kara wajen shi sai da al'amari ya cutura sannan ya sake ta to haka ake bukata ga ainihin ango kada ango ba a dade ba kawai a ga ya cillo mace waje ya sake ta a'a ya zama to yayi iya sa wajen ganin sun fahimci juna ya bi hanyar da ya dace sai idan ya zamanto ya ga babu wani dabara sai ya kai ƙara idan ya kai ƙara ya zan bai yiwu ba sai ya sake ta kaga a nan wajen an san ba shi da laifi an gane wannan ko to wannan yana da matsar muhimmanci an nuna min cewa lokaci ya yi to insha Allah zan dakata a nan wajen subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai dan mistake ya eh an ce akwai dan mistake da aka yi wajen fadin sunan dika amarya sunan amarya Fatima Lawal a Fatima Awwal ba Aisha ba dan uwa ku da, duk da gobe ne gobe za shaida Allah ya shaida na gaskiya na gobe ne Allah ya Allah ya saka da alkhairi mun ji gwalagwalan nasihohi daga babban malamin mu Sheikh haya Muhammad Asalabi Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya shi ne za ta ayyukan malam da sauran uwa gaba daya sannan ana ƙara tunatar da yan uwa gobe da ɗaurin auren a masallacin margayi ta hakimin almadani Allah ya gafarta mushi nan matazurot saboda haka yan uwa sai a yi kokari a halarci wannan daurin auren to ba sani ko akwai wani ma bayan ɗaurin auren karfe eh, sha na safe to sannan na ga akwai walima dai ba su ban san wannan ɗin nasu ba amma dai akwai wani ma da ɗaurin aure saboda haka yan uwa sun je za a fahimci bayanin insha Allah eh akwai masu tambayoyi eh masu tambayoyi suna iyawa a gurguje wa alaikum assalam na'am waya magana da yake yi saboda tsaban soyayya tsakanin ango da amarya sai ta cire sunan mahaifinta ta sa sunan mijinta ya halatta gaskiya bai halatta ba a ƙa'ida ya kamata ne a ce mace ta sa sunan mahaifinta saboda miji duk wannan soyayyar da ake ba wani lokaci shekar na iya shiga tsakanin su rabu idan kuma an rabu ya zamanto mijin bai dawo da ita ba ta je ta auri wani shi ma sai ya zamanto soyayya ya kama ta sai ta ƙara sa sunan shi shi ma sai ya ƙara raguwa sai soyayya ya ƙara kama ta sai ta ƙara auren wani in soyayya ya ƙara kama ta da sa sunan shi a yi ta raguwa kaga tana da sunaye daban-daban daban-daban daban shin yaya ba matsala amma mahaifi ana ha maza ha mata ba a rabuwa da sunan mahaifi mahaifi shine mahaifi har abada amma miji yana iya zamantowa ba miji ba nan gaba an gani akwai auren da aka yi billahi lazi auren ya shekara wajen arba'in suna tare ba a dade ba kawai ba shi suna da yara da yawa ko wai ya sake ta sannan a nan tudun wada nan tudun wadan da muke ciki wallahi akwai auren da sun haifi yara sun kai nawa sun kai nawa sun kai goma sha nawa ko eh, wallahi yara sun kai goma sha kaga ba mai tunanin za a rabu ya sake ta yanzu a halin da ake ciki yanzu an yi an yi dawo da ita bai dawo da ita ba na? eh to wallahi baya ma so shi wannan bawan Allah bai ma san mutumin da zai ce ya dawo da ita bai ma kaunan a ce waka ce a dawo da ita to kaga in ta sa sunan shi ta cire sunan babanta ga shi ya mata ya mata mai ya mata kwab daya ya gama da ita da sunan babanta ne ga shi kenan suna rabuwa dama mai a sunanki ta fata sunan babanta an gani wannan al'adar bature ne shi bature idan mace ba ta da miss ana kiranta miss m-i-s-s idan ko ta yi aure ta zama mrs to wannan mrs din kuma bature na jingina ta ne zuwa ga mijinta wannan al'ada ne na turawa ba al'ada ba ne na musulmai kada mu ɗauko al'adan yahudawa mu liƙa wa kawukanmu allahu a'alam sunan family ne eh. za wani idan a suna uku wasu kan cire na ƙarshen sai ka ana kiran da sunan na ƙarshen ko kaka ne haka ko eh. shi ya uku amma a sunan da ya sa ya cire wannan sunan a cikin sunan shi a shi duk sai ke rubuta da na shi da ba zai da na kaka to shi ya tsira tunda ya sa sunan sunan baban shi ya sa sunan kakan shi shi bai da laifi dan an kira shi da sunan kakan shi saboda kakan ya shahara wannan ba laifi ba ne shi dai ga abin da Allah ya faɗa ud'uhum li abaihim an gani na'am wa alaikum salam ah, aure ne aka yi sai zama jonathan an samu matsalar jonathan kuma auren ya kai irin shekara biyar zuwa shida haka kuma suna son junansu sosai to yaya wani shawara malam zai bada za su rabu ne ko ya za to wai a gurguje wai aure ne aka yi auren nan akwai matsalar genotype, kuma kafin masu yi auren an san da wannan saboda irin tsaban soyayya sai shi saurayin da budurwar suka gwammace su yi aure a haka aka ce musu akwai matsala fa za ku iya samun matsala wajen 'ya'yan da za ku haifa suka ce Allah da yake kadar komai irin shahadan kuda din nan don wannan sunan shi shahadan kuda shi ne kuda ya ga fura ga fura din nan ko fura an sa siga sosai irin furan nan wanda yake ya haɗu sai kuda ya ce zai sha a ce in kakka sha ya ce wallahi ko zan mutu sai na sha ba zai taba wa in ga daɗi irin wannan bashi ba kawai sai ya fada cikin fara daga zadan ya dan tsotsa kawai sai ya a cikin furan kawai ya tafi kenan an gani to duk mutumin da aka gaya mai cewa kana da matsala da kai da matarka kuna da matsala na genotype dukan ku ASAS ne to a ka'ida gaskiya baya kamata ku yi aure idan mutum ya yi aure cikin wannan hali ya tura kanshi zuwa ga hallaka wannan ba tawakkali bane tawakul ne wa an fi sabilillah wala la tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa kanku zuwa ga halaka ko manzo Allah ya ce la zarara wala dirar ba cuta ba cutarwa kada ka cutar da ni kada ka cutar da kai kada ka cutar da wani idan ka zo ka auri mace wanda dukan ku kuna da matsalan genotype ka cutar da kanka ka cutar da matan ka cutar da dan da za a haifa kuskure ne wannan ina fatan gane to yanzu wannan wai sun shekara biyar cikin wannan aure to yanzu mai tambayi mai kake yi yaya shawarar da raba suna ta yanayin ciwo ake kai da sauransu ana ta haihuwan yara a ciwo ake kai na yanayin jikinta da sauransu a to ai ai maganan ciwo galiban wai don kasancewa su ba as bane ai su ko as ne ko kaga as don mutum ya auri as ba wai masu auren bari za su ringa yin ciwo masu auren lafiya lau wani lokaci ma as sai ya fi aa lafiya as ko da ainihin sauro ya cije shi ko wani abu baya saurin masa tasiri kamar yadda yake ma aa za ga jikin shi lafiya da karfin shi a wajen haihuwa ne matsala nai wajen 'ya'yan da za a haifa shine za a iya samun yara ilan kai sa aka samu ɗaya ko ɗaya biyu lafiya lau sauran 'ya'yan kuma duk zama sikila ai ta jinya ai ta jinya kai ne ka zama to sababin zuwa zuwa da wani yaro ka san za a haifi wani yaro dama an gaya ma za a haifi yaro mara lafiya wanda za a ta jinya kai kuma ka ce ina son haife shi saboda soyayya to gaskiya kayi kuskure mai girman gaske ya kamata in an yi wannan aure son samu a raba auren saboda a taimake su shine abin da ya kamata ina fatan gane walaikum salam masu sa sunan mahaifinsu eh su ringa cewa ok na idan idan ya zaman to sun haifi yaro kenan su ma'aurata sai sun ga kiran babansu sun sa sunan mahaifinsu a ai wannan al'ada ne na bahaushe ba illa ne an gane ai kowa ya san ba babansu ne kaga dan jariri dan shekara biyar sai ga mutu ya ce baban shi kalle shi shi ga ganshi ta kuma a ƙa'ida ana barin mutane akan al'adansu in bai yi karo da addini ba saka dan sun kira baban suna nufin abin da suke nufi yana da sunan babansu kuma kowa ya san abin da ake nufi kenan saka wannan ba laifi bane insha Allah na'am Thank you. aka samu sabuwa sai eh, saboda ita ce da wani abu ita ya halatta wai abin da ake nufi aure aka yi saboda tarbiyyanta da yara sai ce yaranta su dinga kiran baban abba sai yaran su dinga kiran baban abba ita ma sai ta ce abba tana cewa abba ne saboda yaran su rike tana cewa abba ne saboda me yaran su riki yanzu a wani gida yanzu akwai wani yaro wanda maman na kira shi kani kani to sai kani shi kuma sai shi ma ya riga kira shi kani ina fatan gane to su aka irin wannan ba matsala bane shi misali tunda dai kira shi da tai abba tana so yaran su saba kiran shi da suna abba ba wai tana nufin shi babanta bane sannan kuma in soyayya yayi soyayya ta zo tana kiran mijinta babanta tana da babanta majazan ba hakikatan ba ba laifi ba ne an gane akwai soyayyar da yake soyayya ta dinga kiran baban ta dinga kiran mijinta da suna baba shi ma saboda irin yadda take kyautata masa tana nuna mai soyayya tana mai biyayya sai ya kira ta mamashi an gane ya kira ta mamashi ne ba wai yana nufin ita ta haife shi ba babi ne na soyayya bi ma'ana yadda mahaifiya ke so na haka mata ta ke so na Allahu a'lam babun taron nan da ake yi eh ga mace tana wa namiji tara ta ce mai babanta misali ko tana dan sake sunan shi eh. amma shi kuma sunanta da rarrabe yake kira bai dan sakayawa to yaya wannan ita matan tana kira ita matan ba ta kira sunan mijin eh. tana dan sakayawa saboda dan girmama haka da soyayya eh. shi kuma bai iya wannan sakawa sai dai kira sunanta da rarrabe to ya wannan to eh, ba laifi ba ne amma dai shi ma da ya da mata kara yadda ta masa ya kamata in mutum ya ma kara kai ma kai masa kara irin wannan shi ne malakun musala lokaci ne ba Thank you. in zai iya canzawa ya canza abin da ya kamata in zai iya canzawa ya canza ya canza ya mai da sunan baban shi na asali na? Eh, ana iya canza ana ana yin hafi da kusa ne ko shekara nawa ne mutum zai iya canza sunan baban shi ana iya insha Allah to an ce jama'a ba su ga ango ba ya kamata ango ya tashi a gan shi. eh a ga wani malam Abubakar ne ga ango can a baya da da garin shi kowa ya san shine angon irin shigan da yi. to Allah ta'ala shi tabbatar da alkhairi Allah ya zaunar da su Allah ya tabbatar da auren kuma ya zaunar da su lafiya waɗanda ba su samu ba kuma Allah ta'ala ya ba su Allah shi tabbatar da Allah shi taimaki musulunci da musulmi ya ɗanɗan da kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk